Sabon gwamnan jihar Naija mai jiran gado Alhaji Abubakar Sani Bello ya ƙaddamar da wani kwamitin da zai yi aikin karɓar mulki daga gwamnatin ma'azu Babangida Aliyu mai barin gado. Kwamitin wanda mataimakin gwamna mai jiran gado Alhaji Muhammad Ketso ke shugabanta zai yi aikin tantance duk wasu takardun bayanan gwamnati ne dalla-dalla. kamar yadda Alhaji Abubakar Sani Bellan ya yi ƙarin bayani. Kwamitin za su zauna da kwamiti daga bangaren gwamnati za su fita su duba abubuwan da ke ƙasa a kowane ministry da kowane agency da halin da gwamnati ke ciki za su kawo mana takardunsu mu duba mu gani mu tace sannan in bayan mun gama tacewa mu kuma zai ba mu haske ta yadda za mu tafiyar da harka da harkar gwamnati nan gaba. Kuna da wani shiri na kokin amincewa da abin da ba ku gamsu ba? Kamar na ga mambobin kwamiti duk takardar da aka kawo musu su tabbatar sun tace da kyau inda ba su gamsu ba su yi tambayoyi saboda ba su ingantaccen ansa wanda za su yi amfani da shi su kawo mana rahoton. Wani albishir za ka yi wa al'ummar naija a kan zaben ka? Albishir da zai yi mutanen naija insha Allah Allah ya kai mu da idan Allah zai adalci nan kuma za a fara tafiyar da harkar gwamnati yadda ya dace yadda ya kamata yi. To shi ma dai gwamna mai barin gado Dr. Ma'azu Babangida Aliyu ya sanya kwamitin mika mulki ga sabuwar gwamnatin mai zuwa. Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Idris Indako shine shugaban kwamitin ya yi bayanin irin aikin da za su gudanar. ai ma shi chief servant ya nuna mana cewa a kwamiti din na mu tabbatar cewa sisi da iya Allah ya bashi ya yi samu tun da ya zo a sa shi a takarda cewa ga abin da na samu ga aiki da na yi ga abun da ya rage ga abun da mun fara ba mu kare ba ga abubuwa da mun kare duk abubuwan da za a yi a kwamitin kenan kasancewar uh, wata jam'iyya ce za ku ba wannan mulki ba jam'iyyar pdp ba ba ku da wani fargaba wani fargaba to ni da jami'a jami'a ne an riga an gama aikin jami'a yanzu aikin da ya rage shine aiki na kasa na akwai raɗe raɗe ko kuma rumo da ake yadawa cikin gari mm. cewa wasu ma daga cikin makaraban gwamnatin gida aliyu sun fara tsallakewa suna barin ƙasa saboda rashin gaskiya da suka to wa zai gudu in ga ce wani zai gudu ai sai babangida da ni kuma gani a zaune ba inda za ne Sakataren gwamnatin jihar Niger Alhaji Idris Indaku ya ce tinima har sun yi ma sabon gwamnan tanadi. Mun ba shi ma gaba daya presidential suit na government house ya zo nan gurin domin gwamnati Allah ya yarda mai 29 nashi ne ya fara shigowa ya fara aiki ba daga waje ba. A yanzu dai idanu sun karkata ga sabuwar gwamnatin mai zuwa. yayin da ita kuma gwamnati mai barin gado ta mai da hankali wajen yi wa jama'a bayanin irin ayyukan da ta gudanar. Mustapha Nasiru Batsari, muryar Amurka daga Mina a Najeriya.